rahmatullahi wa barakatuhu a yau kwanan wata 21 ga watan zulqa'ada ko 20 ko 20 ne ko 21 ha 20 ko ga watan zulqa'ada shekara ta 1436 hijiran zan Allah sallallahu alaihi wasallam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 الشمائل المحمدية littafi da yake magana akan sifofi da halaye da ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Imam Tirmidhi ne ya wallafa shi yau za mu tashi babu ma a fi sifati kalami rasulillahi sallallahu alaihi sallama fi shi'r babin da ke magana akan sifar maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shi'iri mana a cikin waka abu na farko shine yana da kyau al'ummar musulmi su sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama baya waka kuma manzon Allah ba mawaki ne. kuma waƙa ba ta dace da shi ba waƙa ba ɗabi'arsa ba ne amma an ɗan samu wasu ruwayoyi da suka zo da wasu maganganu wato makamanta haka ɗin cewa ya faɗi wata magana da ta yi kama da ta waƙa amma ba wai ya yi magana wacce waƙa ce ba waƙa kala-kala ce akwai waƙa da take tattare da zambo sukan wani kenan da taɓa wani akwai waƙa da take tattare da gazal rance gazal shine maganan mata waƙoƙi na larabawa na jahiliya sun sifantu da sifar gazal galiban za su yi waƙa to sai sun yi maganan mata da wahala cikin waƙar larabawa a ga mutum yana waƙa bai shigar da maganganu irin na mata ba an ce maganan mata wato maganganu kamar na da ya shafa wato harkar mata dai wani lokacin batsa wani lokacin kuma dai magana akan soyayya ko ƙaunar mata akwai waƙoƙi waɗanda suke babu kiɗa babu waka babu babu rawa a ciki maganganu ne masu kyau waɗanda babu wani abu na illa a addinance wannan ba haramun ba ne don an yi su ko an saurare su duk waƙar da take babu kiɗa a ciki sannan duk waƙar da babu zambo ko cin mutuncin wani ko habaici ma wani wannan ba haram ba ne don mutum ya ji ta ko ya yi ta amma irin waƙoƙin su halliru aƙilu kenan a nan mu a hausa waƙoƙin da ake yin su a rubuce za ka ji wani lokacin ana rera su amma babu kiɗa wannan dan mutum ya kunna a rediyo yana saurara ya ji kwarewa ta hausa da wa'azi da fadakarwa wani lokacin ko bayani da ya shafi harkokin rayuwa wannan duka ba laifi ba ne akwai suna nan da yawa mawaƙa masu irin wannan mutum zai iya ji amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan ɗin ma baya yi wannan wannan muka faɗa baya yi sannan kuma ballanta na waka da shi shafi kiɗa duka wannan haramun ne na yi wannan bayanin ne saboda akwai waɗanda za ka ga addinin su yana tattare da waƙa da kiɗa akwai wadda har a masallaci ma za ga suna yi a masallaci za ga suna yi ko kwanan na akwai wanda na ga an turo ana nuna ma wani babban malami ne a ɗaya daga cikin ƙasashen nan Wa indiya ne ko a ina ne ban sani ba yana zaune da ɗalibansa a masallaci kamar haka an shimfiɗa masa kujera katuwa da rawaninsa da komai da carbinsa a hannu an yi da'ira ana kiɗa sosai a masallacin ana tsalle yara suna <coughs> wato rawa yana zaune ana zuwa sai ka zo da ana kiɗan nan ana rawa har ka zo har gabansa ka gaishe shi sai kuma ka juya da wannan rawa kuma a cikin masallaci shi ma wai da sunan addini ne akwai waɗanda a masallaci za ga suna kaɗe-kaɗen ganguna shi ma da sunan addini ne ko kuma a wuraren tarurruka a yi kiɗa kaga mutane suna rangaji shi ma da sunan addini ne annabi bai taɓa yin wannan ba kuma allam na hushira kuma yin yanbaghi lahu Allah ya ce ban koya masa waka ba kuma bata dace da shi ba shi manzon Allah waka din zikiri aka bashi da Qur'ani mabayani kuma Allah ya ce ma huwa bi sha'ir manzo Allah ba mawaki bane so kada wani ya dauka cewa waka din nan wata abare boshi ko wani abun so ne ko wani abu ne da yake yana da alaka da addini ta yadda in mutum ma baya yin sa watakila a ce addininsa bai yi ba inda waka wata aba ce ta a a gani da za a yi addini da ita ai da an samu su abubakar duk su zama mawaka su umar duk su zama mawaka shi yasa sai aka samu mawakan da suke waƙan ma ta halal a zamanin annabin ba su da yawa irin su hassan bin thabit su kuma waka ne da suke yi kamar yadda na gaya mun babu kiɗa a ciki babu rawa a ciki maganganu ne kawai amma a tsarin waka suna mai da martani ga kafirai da suke cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam suke cin mutuncin musulunci ta hanyar waka su sa'u su abdullahi bin rawaha su abu dan malik duk sun iya wannan so ya kamata mutane su kula da wannan su fahimci shi yana da muhimmanci kwarai kuma haramun ne jin kiɗa da waƙa mutum ya kunna rediyo ko a motarsa ko a gidansa ko a wurin zamansa ya kunna kiɗa yana ji wanda daga nan ne za ka gane raunin mutanenmu da yawa muna da rauni a wannan janibin ga mutum da mutuncinsa amma yana jin kaɗe-kaɗe haramun ne jin kiɗa haramun ne ya zo a cikin asar sahihi cewa duk wanda yake jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ranar tashi alƙiyama za a narka masa dalma a tsiyaya masa a cikin kunnensa da yake jin wannan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗen a narka mai dalma ka san dai ko a ɗan yatsanka ne za a sa maka dalma ba za ka iya ɗauka ba a janye wutan nan malam tana mun azaba sosai a ja ta baya ko kuwa karamin kalla ko kuna da wani cikin sanyi ni ina ta gumi eh janye ta baya can ta kalli nan din ba wai ba ta kalla ba amma ta yi baya ka ja ta baya sai ka jona mana kai tafiya ka kawai kana ta azabtar da mu baya za ka yi da ita da asuba in zo ina ta gumi <laughs> ai gaskiya ne so mu kula da wannan kada mutum ya zumanto yana yin sakaci ya je ɓata addininsa ya sani ko bai sani ba kar mutum ya zo ya rinka kunna wannan waƙe-waƙen kuma sharrinsu idan mutum ya saba da jinsu ma iya barinsu wayoyin mutane a cike suke da waƙe-waƙe wani yanzu kiransa ma idan za a yi waƙa ce sosai da kiɗa gaggagab gaggagab rakakab rakakab da shi ake kiransa kuma yana ganin kama wannan burgewa ne so ya kamata mutane da Allah mu waye mu yi abin da zai kubutar da mu a addinin ko a rediyo ne kake ji in an kunna sai ka ko kana jin labarai ko wani program aka sa waka sai ka kashe ko ka rage fawa shikenan in sun gama sai ka bude don kai baka da bukatar jin shi amma wallahi sai Allah ya tambaye ka wallahi duk mutumin da yake kunna kiɗa yana ji wallahi ya sani wallahi a gaban ubangiji zai tsaya sai ya yi bayani ko ka ji da yawa ko ka ji kaɗan so ya kamata mu kiyaye dan addinin nan kun ga ana lura da waɗannan abubuwan da baki da hanci da ido da kunne duka sai an tambaye mu a kansu da hannunmu da ƙafafuwanmu da farjojinmu za a tambaye mu akan abin da muka yi so ba musulunci ba ne jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ɗin nan ba kuma addini ba ne malamai ma suna cewa yusqitul muru'a yana zubar da mutunci so duk hadisan da za mu kawo a nan ba su ma shafi wannan babin ba irin in an yi maganar waƙa a nan da aka ce annabi ya jefa wata kalma irin a cikin maganar waƙan wani to baya cikin waƙe-waƙe ma na kaɗe-kaɗe duk sahabbai ma ba wanda ya kiɗa da waƙa na gaya muku irin waƙoƙi ne irin su kamar na su hallira a ƙirin nan shi ne kaga wannan ku babu ƙazanta a ciki daidai gwargwado Allah ya gane da mu قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي حديث إمام الترمذي حديث حسن أم an tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata yadda shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin yana yastashhidu shine ya tamassal yana kafa hujja idan ya zo magana yana amfani da maganan mawaƙan lokacinsa ya kafa hujja da wata kalma da mawaƙinsa wanda ke zamanin shi kenan nake nufi ya faɗa ko baya yi ta ce eh, yana yin haka kana ya tamassalu bi shi'ir ibn abi rawaha ibn rawaha yana ainihin wato kafa hujja da kawowa a matsayin labari na waƙoƙin abdullahi bin rawaha abdullahi bin rawaha ɗaya ne daga cikin wato mawaƙa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa yatamassalu bi qawlihi yana kafa hujja shine ya yatamassal yastashhidu yana kafa shaida da maganarsa wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwadi yana faɗin wannan um, <coughs> tambaya kai wa nana Aisha kuma ya kamata ta bayar da amsa Allah ƙara mata yadda da aminci shine ta kafa hujja da abin da annabi yake faɗa na wannan wa wayatika bil akhbari malam tuzawwadi na abdullahi bin rawaha wato abin da ake nufi da wannan yatika bil akhbari malam tuzawwadi shine da sannu yau da gobe kwanaki da rayuwa za su zo maka da labarin da baka tanade shi ba zawadi daga azad ne azad kaman zadu safari guziri na tafiya wannan komowa mun sani yau da gobe tana iya zuwa maka da abin da baka san shi ba yau da gobe zai nuna ya kawo maka labarin da baka tanade shi ba yanayi zai sa a yi wani abu a zo a baka labarin da baka tanadi neman shi ba to shine wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwadi to yakan kafa shaida da irin wannan magana da wannan sahabi na sai yake faɗa amma ba wai manzon Allah ya rera waka bane abinda ake nufi yana amfani da hikimomin mawaka abinda mawaki ya faɗa akwai hikima a cikin annabi shi ma yana kafa shaida da shi Abdullah bin Rawaha yana cikin sabon da suka musulunta tun a shekara ta farko a mutumin madina ne ansari khazraj dukkan futuhat al-islamiyya da aka yi ya halarci su ya kukuka har sai da ya shahada Allah ya ɗauki ransa ya mutu a wani yaƙi da ake ce da shi ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta shekara ta takwas kuma a wannan ghazwatul mota din shine komanda aka nada shi zaman zamanto jagoran yakin Allah ya bashi shahada ya ba musulunci kariya da harshen sa da Allah ya bashi kamar yadda ya ba musulunci kariya da takwabinsa da Allah ya bashi na kwarewa a yaƙi to masu waka 'yan uwana suna da hikimomi a tattare da su waƙa fasaha ne basira ne ba kowa ma yake iya yi ba dan wani mawaƙi ya zo shirya wani abu abin zai baka mamaki kwarai da gaske to baiwa ce Allah yake ba wasu to akan tsinci wasu maganganu masu muhimmanci a cikin maganganunsu a kafa hujja da shi ko a yau da gobe ma ba laifi ba ne don mun yi in ba maganganu ne wanda suke sun saba shari'a ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وانا حديث إمام البخاري نيرويتوشي ده إمام الترمذي manzo Allah yana bada labari cewa mafi gaskiyar magana a cikin waka wanda wani mawaƙi ya faɗa shine ma abinda wannan mawaƙi labid bin rabi'a al'amiri ya faɗa kun ga dama muna kafa hujja ne akan shin annabi yana amfani da wasu kalmomi da mawaƙan zamanin shi suka faɗa duk waɗannan waƙoƙin da suke waƙoƙi ne masu kyau ba waƙoƙi ne masu ainihin wato illa a shari'a ba to yana amfanuwa da wannan hikimomi nasa nasu da suke faɗa to shine shine a sai yake cewa maganar da wannan mawaki ya faɗa labid ya ce ala kullu shay'in ma khala Allah batilun ka duba a cikin waƙa yake faɗa ya ce ku saurara duk wani abin da kuka sani in ba Allah ba batilun mai iya ɓaci ne a cikatan waƙar wa kullu na'imin la mahalata za'ilu duk wata ni'ima da ka sani kowace ni'ima ce in dai ba ta aljanna ba ce la mahala ba makawa za'ilun wata ran za ta kauce za ka neme ta ka rasa kaga wannan magana ce mai kyau magana ce wadda babu wani illa a ciki to annabi ya yi amfani da wannan kalma din ya yi magana har ma aka ce wato umayya ibnu abi salti ya kusa musulunta da ya ji wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi wannan Labid ibn Rabi'a yana cikin manya-manyan mawaka ya riski lokacin wato jahiliya tun lokacin da babu musulunci wato tsohon mutum ne an yi rayuwa da shi lokacin da babu musulunci sannan kuma daga baya ya musulunta to sha'iri ne mukhdarimi kenan in an ce sha'irun mukhdarimun a larabci wato mawaƙin da yake ya riski ɓangarorin guda biyu lokacin musulunci lokacin jahiliya qabla islam sannan da musulunci ya zo kuma ya musulunta an gane ko ya musulunta shi da mutanensa kuma musuluncinsa ya yi kyau kwarai da gaske an ce ya yi kyau don akwai wanda musuluncinsu baya kyau in sun musulunta ruwa suke komawa mutum ya musulunta sai tsundum ya daɗa koma ruwa kuma amma bayan ya musulunta bai yi waka ba shi labid ibn rabi al'amiri an gane ko aka ce yi ba kayan yin waka ya labid ya ce ya fi ni al'ur'an ya ce ƙur'ani ya ishe ni ya ce ni da ina wake-wake ne saboda ba da ƙur'ani yanzu kuna zo na samu ƙur'ani ai na samu shagali ya ce na shagaltu da alƙur'ani kuma gaskiya ne duk wanda ya samu qur'ani ai ya samu aiki har ya mutu hai kwarai da gaske kullum bin sa ake yi ba a gajiya da bin sa kullum kullum da kuma rayuwa ta yi kyau kenan kullum kana da mu'amala da maganar ubangiji tabaraka wa akwai wani malami na Allah ya masa rahama ya rasu wanda hannunsa ne karatun allo to haka in mun zo lokaci muna yara muna bayar da hadda to idan ya zo muna ba da hadda zai rike allo allon sai ya karbi allon sai ya jingine shi sai ce karanta to yana gyangyaɗi to sai nake gani yaya zan zo ina ba shi hadda yana yin gyangyaɗi to kenan ma wataƙila baya jina da gangan haka wani abu irin ɗabi'a ta ɗalibai sai mutum ko in ka zo ayan sai ka ɗan kaf sai ka tsaya ko kuma ka shiru ko kuma ka shiga wani wurin kana kana gocewa sai ya bude ido ya ce ba haka bane ba yana ji saboda malam qur'ani ya zama masa jiki haske yake da shi mutumin nan yana cikin ni'imar imani masha Allah alaihi qur'ani ne ubangiji Allah ya bashi to me yasa ya zama to haka yana gengedi ma kai kuskure yana sai sai gabar ya tashi saboda ya saba da shi ya zama masa kamar ruwa a baka to akwai wanda Allah ya musu wannan baiwar kuma baiwa ce Allah ya taimake ka kullum kana karanta Qur'ani akwai wanda fa in ba bai yi wuridin sa na karatun Qur'ani ba wallahi baya iya bacci firgita yake ta yi bar sai tashi saboda abin da yasa dan abin da ya saba yana yi na wuridin sa na Qur'ani a ranar bai yi ba su dole sai yayi ya samu nutsuwa akwai wanda kuma daga ramadan sai ramadan ya yi kwarai kuwa in ka ga ya ɗauki ƙur'ani yana karanta wata watan ramadan ne ya zo idan wata ramadan ya tafi shi ma ya tafi suna nan su ma ubbadu ramadan kenan masu bautan watan ramadana allah kiyaye mu so wannan fa'ida ce jama'a ya kamata mu fahimta Amshi kuma umayya ibnu abi salt da aka faɗa a cikin hadisi in kun lura ga sunan shi ko wa kada umayyatu ibnu abi salti an yuslima mutum ne wanda yake wato tun a lokacin jahiliya yana bauta gumaka afon yana bauta irin tasa ta wace ba bautar Allah ba tun da kafin ya musulunta ne a lokacin jahiliya ne ya riski musulunci amma bai imani da musuluncin ba bai yadda da musulunci ba lokacin da aka je yakin badar aka kashe kafirai sai da ya nuna gabarsa da ƙiyayyarsa da baƙin cikinsa don me za a je a kashe masu yan uwa mushirkai akwai wani abu da aka yi ana ce da shi <coughs> hisaru ta'if da aka je aka kewaye garin ta'ifa gaba ɗaya a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya mutu imamul mawardi yana faɗa cewa annabi shi a karan kansa Allah ya haramta masa yin waka saboda ayan nan da Allah ce ma allamnahu shi'ira, wa ma yanbaghi lahu da Allah ya ce wa ma yanbaghi lahu bai dace gare shi ba kaga an hana shi kenan so annabi baya waka shi yasa ce qur'ani wa ma huwa bi qawli sha'ir ba maganan mawaka bane قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان الجب البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي العلقي كان ko al'ulqi abu abdullahi ana danganta shi zuwa ga wato kakan shi shine jundub ibn sufyan ya zauna a ƙasar kufa kamar yadda kuma ya zauna a ƙasar basra a garin basra da kufa kai shi ya ruwaito mana wannan hadisin cewa wata rana dutse ya faɗi kan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam dan yatsarsa dutse ya fasa wa manzon Allah hannu yatsar shi duk da cewa matsayinsa na annabi ne wanzo ne amma bai hana ya ji rauni ba kamar yadda akwai lokacin da dabbarsa ta yi tutsu da shi ya faɗi shi manzon Allah ana fahimta yawwa kuma ya dan ji rauni har ya ji ciwo ma har aka yi ta gaishe shi a kan tutsun da dabban nan ta yi ta kada shi so yana iya faduwa sannan yana iya jin ciwo kamar yadda wani hadisi ya nuna cewa dutse ya faɗi akan hannunsa ya ji ciwo ya fasa masa hannu kuma yana yin ciwo yana yin zazzabi yana rashin lafiya a je a gaishe shi rashin lafiya kuma mai tsanani idan ya zo yin zazzabi ana ɗora masa na mutum biyu ne sallallahu alaihi wa alihi ya samu rauni a ɗan yatsansa har jini ya yi ta zuba to shi ne yake gaya wa yatsan shi fa da kansa ya ce ke wannan 'yar yatsa ta aike ba komai ba ne face kawai 'yar yatsa ce da aka zubar da jininta hal anti illa usbu'in usbu'un damiti damiti daga addamu ne yar yatsa ce kurin aka zubar da jininki ma'ana ki haƙuri ke ba komai bane ai shi tawadu'un sai yake gaya wa kansa da kansa amma ki sani cewa wa fi sabilillahi ma laqiti abin da ya same ki na wannan jini da wannan rauni fi sabilillahi ne ta hanyar Allah ne mana yatsa ta sai daga yake gaya mata shi ya ke wannan yatsa ai ba wani abu bane face an ji miki ciwo jininki ya zuba amma dan Allah ne jininki ya zuba annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗin wannan wa fi sabilillahi ma laqiti um to me hikimar ka wannan hadisin a wannan babin to su malamai suna kawo shi ne kamar yayi kama da waka hal anti illa usbu'in damiti wa fi sabilillahi ma laqiti in kun lura wazanin abun kamar iri ɗaya ne ta ƙare da ƙafiya na ta hal anti illa usbu'in usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti to shine wasu suke ganin kamar annabi ya faɗi ya faɗi waƙa, ina fata ana fahimta yawwa amma ya faɗi wannan kalmar ne don tasliya rarrashi yawwa rarrashi rarrashin ita wannan yatsa tasa amma annabi baya waƙa, sallallahu alaihi wa alihi wasallama zance mafi ingancin maganganun malamai ba mawaƙi ba ne wannan hadisi yana nuna mana idan abu na wahala na duniya ya same ka ka ɗauke shi abu mai sauƙi ko ba ka bane <coughs> kada abu ya zo ya dame ka ya sa maka hawan jini ya sa maka tashin hankali idan abu ya zo ka ɗauka duniya ce zai iya wucewa ciwo ne ya same ka zai iya wucewa ba wani abu ne ya samu wani ma sama da kai matsala ce ka shiga ka ɗaukawa zai iya shuɗewa abu ne na rayuwa babu wani abu da yake dawwama ai ba wani abu permanent komai yana kucewa komai da ka san shi sannan hadisi yana nuna mana lalle duk wanda aka zubar da jininsa ta hanyar Allah to wannan abun ai masa murna ne ya ji daɗi kuma hadisi yana nuna mana ba laifi mutum yayi wa kansa rarrashi kamar kafarsa tana ciwo ya ce ke kafa ki haƙuri mana ki haƙuri ki ki dan warke in samu in je in bi Allah da ke wannan duka ba laifi magabata suna yi قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه وانا وانا حديثي وترواية شيكا ومكمن شوانا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بالجامعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب shi ma wannan ya kawo mana kissa ne akan abin da ya shafi wato yakin da aka yi na Hunain ghazwat Hunain yace yana cewa mai riwaya yake faɗa ne, Al-Bara ibn Azib yace yaya kun gudu ne kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Hunain ya Aba Umara sai ce a'a wallahi manzon Allah shi dai bai juya baya ba duk wahalar da aka sha a hunain kamar yadda muka yi bayani lokacin da aka zo yakin hunain sahabbai sun yi alfahari da yawansu suke cewa lan nughlabal yawma min qilla yau dai ba za a rinjaye mu wai saboda mu kaɗan ba ka yau muna da yawa yau za mu yi lallasa su ba su nemi ƙarfi a wajen Allah ba a cikin maganganunsu duk da cewa mun suna nema a wajen Allah din amma a cikin kalmominsu ba su nuna gajiya wasu cewa duk yawansu Allah ne zai ba su taimako ba sai suke ganin yawansu ya kai su lallasa waɗannan abokanan gaba shikenan da suka zo wannan kwari na hunain suna gangarawa malam sai suka ji ruwan kibau yadda ka san ruwan sama ɗal ɗal fau fau fau kowa duk inda ka waiwaya sai dai ka ji harbi aka yi ta zubar da mutane da yawa to duk da wannan yanayin da ake ciki annabi bai je ko ina ba yana nan amma sar'anun nas yan gaggawa waɗanda ba su tsaya suka gayaya ta kaya ba sai suka juya a cikin sahabban ma shine Allah ya ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum ku tuna ranar yakin hunain yanda yawan ku ya burge ku kuna ganin kuna da yawa amma falam tughni ankum shay'a yawan ku bai wadatar da ku da komai a wajen Allah ba summa wallaitu mudbirin kuka hadu da abokanan gaba suka ta muku ruwan kibiya sai gashi kun juya baya to shine ake tambayan shi wannan ake tambayan shin kun gudu ne kun watse gaba ɗaya kun tambayi kun tafi kun bar manzon Allah ko yaya yace a'a annabi bai tafi ba yana nan sannan amma an samu wasu yan gaggawa yace sar'anun nas kuma da mun haka ne idan abu ya iya faruwa a cikin mutane ko da abun nan watakila zai yi sanadin mutuwar wasu ne wasu ba za su mutu ba akwai mutumin da da ya ji kayya kayya za ka neme shi karasa akwai waɗanda kuma gaskiya su suna tsayawa su wani irin taimako za su iya bayarwa kuma wannan su ne mazan gaske yanzu abun tsoro ya zo wani abu na tsoro ko na firgici bai kamata a ce duk mu tashi mu <clears throat> mu watse mu gudu ba ko ba gaba ne kamar misali yanzu misalin wani ya zo ya zare bindiga yana kokarin zai harbi wasu duk harbin da zai bi sai harbe mu gaba ɗaya a lokaci guda ba to ko mun gudu ma dai dole zai kashe wasu ko to in mun tsaya ma dai zai kashe wasu to idan mun gudu mutanen da zai kashe sai sun fi yawa sama da in mun tsaya mun yi kukan kura mun kai shi saboda iya bindiga ce a hannunsa yana harba mu kuma za mu yi kansa a haka ɗin mutum kare shi kaga mun rage yawan ɓarnar da zai mana amma mutane ba su fahimci wannan ba mutane ba su fahimci wannan ba gani suke yanzu da mutum ya cire bindiga sai a gudu a gudu to a gudun kuma kun juya baya dole ku juya masa baya kun ba shi dama target shi ma ya bi ku da gudu ya ta harba duk wanda ya harba ya kwantar amma in kun tsaya kun tunkare shi ba sai ku yi maganin shi Su wajibi ne mutane su zamanto jarumai a cikin al'amuransu wani masallaci da asuba ana sallah sai gafiya ta zo za ta ratsa E, liman yana ta zuba karatu a shekaratun nan malam gafiya ta zo ratatatatta malam <laughs> wanda ta fara bugan kafarsa tukunan shi ya fara iko. <laughs> ya masallacin da in gaya maka ya baje shi kansa liman din sai da ya canja wurin tsayuwa saboda ai dole ya tsorata a karbi kallon kayya kayya an ɗauka wani abu ne wani ya zo zai za a halaka masallaci guda suka baje suka gudu sai daga baya wani yana na ce jama'a dawa gafiya ce <laughs> jama'a dawa gafiya ce ce subhanallah gafiya ta baza masallata gafiya ba saboda me saboda tsoro ne a cikin zukatanmu tsoro ne a cikin zukatanmu kuma ya kamata mu gyara shi ne wannan ya yi amfani da wannan lafazin sar'anun nas mutane 'yan gaggawa sun tafi ya ce ƙabila hawazin kabila ce arabiya mashhura maharba ne waɗannan 'yan hawazin ɗin su ne aka je musu yakin? an gane ko yawwa suna suna suna suna wato tsakaninsu da maka tafiyar dare uku ne to su ne suka yi ta harban mutane suka yi ta harban sahabbai to lokacin da wannan mutane suka ga wannan harbi sai suka gudu amma wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baglatihi manzo Allah yana kan taguwarsa shi bai je ko ina ba Abu Sufyan kuma shi yana rike da taguwar duk da sun gana ta harbin su suna tsaye ba su gudu ba akhidun bilijamiha yana rike da linzamin taguwar annabi a lokacin kenan abu sufyan ya musulunta abu sufyan ya musulunta a lokacin annabi yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne dan gidan abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya ba ne kuma ni dan gidan abdul muttalib ne ma'ana babu gudu babu ja da baya yana da rarrashin yana nuna musu tsayawa su kafu su tsaya to malin shahid dalilin kawo wannan hadisin shine shi ma idan kun lura da yadda zancen yake anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib kaga ya kare da kafiyar ba to ita waka daman tana karewa da kafiya wasu daga cikin waƙoƙi misali to sai ake kawowa kamar misalin annabi yayi waka amma kuma dacewa ne coincidence ne ya faɗi magana ne amma ba wai ya faɗi ta da zimmar yin waka ba kuma kai ma yau da gobe za ka iya faɗin magana sai a ɗauke ta kamar waka ne amma ba waka ba ne ba a wata riwayar wani tambaya yake cewa a yake tambayin barawa ya ce kun gudu kun tafi kun bar manzo Allah kun ruga da gudu ne sai ce a'a wannan yaƙi na hunayin an yi shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam bara a yi rantsuwa ya ce wallahi ba guduwa akai ba kaji kaji abin da ya faru manya manyan sabai duk suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi harbin su kwanta ba su gudu ba wasu kaɗan ne daga cikin mutane sur'anun nan suka tafi daga baya kuma suka sake dawowa alhamdulillah a ƙarshen yakin dai musulmi ne suka ci nasara akan su hawazin din kuma manzo Allah ya tabbata bai ja da baya ba shi da Abu Sufyan tunda suna tare a wannan lokaci din kuma annabi yana tabbatarwa shi manzo ne ba ƙarya ba ko wani ya ta shi ma shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama Saqif da Hawazin sune suka yi tarayya akan bari su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar jagorancin wani shugaba daga cikin shine ana ce da shi Malik ibn Auf sun taho da matansu in gaya maka lokacin yakin da kabilu duk suka taho da kai har da dabbobi da suka zo za su yi wannan yakin suka ɗebo <clears throat> matansu suka ɗebo dabbobinsu da ainihin wato dukiyarsu gaba ɗaya amma abin mamaki gaba ɗaya yawan su su talatin ne su talatin amma suna jin ƙarfin bari su zo su yi yaƙi kashe annabi da sabon annabi shi kuma manzo Allah lokacin ya fito da shi da sa mutum 1200 kamar yadda malamai suke faɗa ai ba wannan 1012 kai to kaga wannan ai ai ba ma magana to wannan yawan ne da sabbai suka gani su 1012 wadancan su su 30 haba ai yau za mu kamar yau za mu musu kamun kazar koko kenan to sai Allah ya nuna musu ayya ai nasarar yaƙi ba da yawan mutane ba ne yasa kar wani ya ɗauka cewa ai muna da yawa su kaɗan ne a'a ku dai ku nemi taimakon Allah kurum قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء من الله يشيق مكة a wata umra da ake cewa umratul qada umra ce da yayi ta taramko a sulhul hudaybiya kenan shekara ta shida kafirai ne suka hana shi zai shiga makka yi umra to bai samu dama ba sai ya dawo dan ya mayar da wannan umra da aka hana shi zai shiga ya yi a a matsayinsa haifaffen makka a matsayinsa na manzan Allah kuma yazo zai shi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo zai shiga makka zai umra wai a hana shi kuma ya haƙuri a shekarar da aka hana shi ɗin ya haƙuri sai daga baya kuma ya zo zai rama ta ne ake ce da ita umratul qada umratul qada to ya zo a tare da shi akwai ibnu rawaha wa ibnu rawaha yamshi ne dai abdullahi bin rawaha yana tafiya a gabansa wa huwa yaqulu to abdullahi bin rawaha da mun kun san mai waka ne mawaki ne yake faɗa khallu banil kuffari an sabilihi al nadribkum ala tanzilihi darban yuzilu al-hama an maqalihi ko an maqilihi afwan wa yuzhilu al-khalila an khalilihi wannan waka ce Abdullah bin Rawaha ya faɗa wa fi haramillahi taqulu shine sai ke cewa faqala lahu Umar ya ibn Rawaha بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر وقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من من نضح النبل abla bin rawaha yana gaya wa kafirai tunda manzo Allah ya zo zai shiga sai yake mai da musu martani da waka khallu banil kufari an sabilihi kamar yana ba da labari kafirai su ba da wuri ko sun ba da wuri akan su ba manzo Allah hanya ya wuce al-yawm nadribukum ala tanzilihi yau zamu yaƙe ku ala tanzilihi kalmar tanzil tana nufin daga nuzul ne makanu tanzil wato wurin da aka saukan masa da alƙur'ani da dalili kuma da hujja za mu muku dukan da darban yuzilul hama an matilihi dukan da yake kawar da yake sauke kai daga mazaunin shi kalmar yuzil yuzhib kawar da abu da ta da shi daga mazauninsa wato kamar irin mutum yana idan misali mutum yana gyangyaɗi kaga kan asalin kan mutum haka yake ko to yana gyangyaɗi ba yana haka ba to za mu muku dukan da kaman kuna gingiri ne mana mun sare ku mun sare wuyan ku wuyan zai naɗe haka wato sai kamanta tunda mawaƙi ne shi sai kamanta waƙar wato kalmar da zai faɗa ɗin za mu sassare ku kamar za a ga kamar kuna gingiri ashe wuyan ku muka sare ba gingiri kuke ba kalmar makil daga kailula ne ai an gane ku alƙailula kuma a larabci shine annamu ba da zuhuri bacci bayan azhar inda Allah ya ce yan aljanna ma suna yin kailula kuma an ce an samu dama ana so a rinka yin kailula yana ƙara mutum lafiya kuma yana ba shi damar ya tashi da daddare ya ibada wanda yake yin bacci da rana in yana da wadataccen lokaci lalle ne kai kokari ka dan samu awa ɗaya awa biyu da za ka dan kwanta kai bacci da rana yana ƙara mutum karsashi ba za ka gan shi cikin gajiya ta ba inda ya samu yi bacci da rana to yace wa yuzhilul khalila an khalilihi kuma zai rabkanar da aboki daga abokin shi badadi almar alkhalil a larabci alhabib masoyi umar ya ce kai kana gaban manzan allah kake waka kuma a haramin allah shine ala tanzilihi din wato da yake cewa za mu doke ku za mu yaƙe ku za mu sare ku inda aka saukar da ƙur'ani kaga ya makka ne a harami ne ma ya ce kuma a harami kuma a gaban annabi umar kenan <clears throat> yake masa faɗa to kun ga hatta mawaƙan da suke waƙa a gaban annabi ɗin sahabban akwai waɗanda ba su ne musu inkari Hassan bin Sabit dinnan ya zo yana yin wannan waƙar haka dai babu wani magana na cin mutunci ko ɓatanci a ciki amma wata ran ya zo yana yi a masallaci Umar sai da ya mai magana ya ce ya za ka zo kana mana waƙa a masallaci wannan fa waƙar mai tsarkin sai da Umar ya musu magana yanzu dai ga hujja nan kuna ganin Umar ya yi wa Abdullahi bin Rawaha ya yi challenging ɗinsa inda waka wata aba ce da musallam an miƙa wuya ana ganin addini ce ita da yadda wasu suka ɗauke ta a matsayin addini to kaga ga Umar yana inkari duk da cewa annabi ya tabbatar da shi bai nuna kuskuren shi ba shi mawaƙin amma ina so ku gane abin ba wai wani abu ne musallam da za a miƙa wuya a dauke shi shi ne ma asali ko tushe ba ya yi wa Hassan bin Sabit magana sai Hassan ya ce da shi to na yi waƙan nan a gaban wanda ya fika kuma bai hana ni ba kai ne za ka hana ni yana nufin na yi ta a gaban manzan Allah ma sallallahu alaihi wa sallam to Umar in an yi yana dan zungura shi kamar dai baya son ma ne kawai Umar ibn Khattab ne manzan Allah yake ce da Umar kalli an ka kyale shi ya Umar wannan kalmomin da yake faɗa falahiya asra'u fihim min nadji min nadhi nabl wallahi wannan waƙar da yayi din shi Abdullah bin Rawaha ta fi tasiri ta fi saurin shigarsu sama da wato ka musu yayyafi da kibiyau da kibau da kibiyoyi annabul nadhi yayyafi annabul kibiyoyi ma'ana ashe wannan waƙoƙin suna da tasiri ga kafirai idan ana ainihin wato miƙa musu su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana umar ya ce wato ya kyale shi ya bar shi a abdullahi bin rawaha to wannan kenan bin hujr qala haddathana sharik an simak bin harb an wannan yake cewa jabir bin samura na zauna da man samura na zauna da manzo Allah sallallahu alaihi sama da zama zama zama ya fi 100 wa kana ashabuhu yatanashaduna ash-shi'ra wa yatazakaruna ashya'an min amri al-jahiliyah sahabban annabi wasu daga cikinsu suna yin wannan wake-wake da muka faɗa a gaban annabi sannan suna tattaunawa suna tuna lokaci na rayuwar jahiliya lokacin da suka yi babu musulunci wa sakitun wanda Allah ya yi shiru bai ce musu komai ba kenan ya amintu a yi wannan wa rubba ma tabassama ma'ahum wani lokacin ma in sun faɗi abin sai yi dariya tare da su hadisin sahihi ne rawahu imamun nasa'i um, قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل ما في كون واقع da larabawa suka faɗa shine kalmar labid din nan da mun yi bayanin ta a baya shine ala kullu shay'in ma khala Allah batilun duk wani abu ba Allah ba to wannan abun fa batacce ne Allah shine ma'ana zahiri shine tabbas shine mai dawama qala haddathana ahmad bin mani' qala haddathana marwan ibn muawiya qala haddathana um, an, an abdurrahman ibn taifi an abdullah ibn abdurrahman taifi an amr bin ash-sharid an sallallahu alaihi wasallam amr bin sharid yace daga babansa ina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana fa anshattuhu mi'ata kafiya min qawli umayyah bin abi salti as-saqafi sai da na rera masa kafiya kafiya waka ta kai ɗari mai kafiya yace kullama anshattuhu baitan qala li annabi sallallahu alaihi wasallama hi duk lokacin da na yi masa baiti ɗaya in ya ji sai ce ƙaro an gane ko hatta an shattuhu mi'atan yani baitan sai da na masa waka baiti baiti ɗari fagal nabi sallallahu alaihi wasallama in ka da la yusrib yace ai saura ka dan me wannan waka din ya musulunta amma bai musulunta ba kamar yadda muka faɗa wannan hadisin muslim ne rawaito shi da ibnu majah da tirmidhi wannan yana nuna mana shi annabi yana sauraron su kenan suna faɗa din yana sauraron sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا إسماعيل ابن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد kala duk hadisin iri ɗaya ne kenan kala suka ce haddasana abdurrahman ibnu abi an hisham bin urwa an abihi an aisha radiyallahu anha qalat kana sallallahu alaihi wasallama yada'u li hasan bin thabit minbaran fil masjid annabi da kansa yana kafawa hasan bin thabit mawaki dinnan hasan bin thabit mawaki ne cikin mawakan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa masa ainihin wato minbari ya qumu alaihi yana mai tsayawa yufakhiru ala sallallahu alaihi yana tsayawa a matsayin manzon Allah yana yin bayani akan matsayi da girman annabi shine yufakhiru yana nuna wa kafiran duniya cewa lalle manzon Allah sallallahu ya isa ya kamata ku san kimarsa ku san darajarsa to kun ji mawaƙan gaskiya su addini suke karewa aw yunafihu ko yufakhiru ko yunafihu ana nufin yana bada kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ya qul sallallahu alaihi wasallam inna allaha yu'ayyidu hassan bi ruhil qudusi lalle Allah yana taimakon hassan da mala'ika jibril shine ruhul qudus ma yunafihu aw yufakhiru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matukar yana bada kariya ko yana bayani akan girman annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa to jibrilu yana taimakon shi hassan ibn sabit so kun ga wannan yana nuna mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu daga cikin waɗannan mawaka waɗanda suna faɗin maganganu masu kyau don ba wa addinin Allah kariya yaushe sa muka yi bayani inda dai waka babu kiɗa a cikinta babu cin mutunci ko kuma ɓatanci ga wani musulmi to wannan ba laifi ba ne don an yi ta kiɗan nan illa ne kiɗan nan illa ne yanzu yawancin mawaƙanmu da suke faɗan maganganu masu kyau inda babu kiɗa a ciki to zai ba da dama a ainihin wato rinƙa sauraron su manyan mutane masu mutunci su rinƙa saurara to amma yanzu ko an yi wakar ma babu kida akwai wanda suke ɗauko kidan kuma su jona mata yi akwai anashid laraba suna da anashid yan wake-wake na laraba ina ana ce da su anashid zaka jin su akwai daɗi babu laifi dan mutum ya saurare su amma ba a so mutum ya ɓata lokaci a kansu to amma in akwai waka in dai akwai kida a ciki to shi ma bai halatta ba to sai hadisin ƙarshe shi kuma isnadi ne kawo dan ƙarfafa abin da ya gabata قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wannan shine iya dan abin da Imam Tirmidhi ya kawo a cikin wannan babi da ke magana akan wato maganganan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi alaka ko yake kama da waka so anan zamu dakata sai wani sati sai mu dora akan kalamin sallallahu alaihi wasallam fi sama insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ubangiji muke roƙo ya rangwanta mana sa aljanna firdausi ita ce makomar mu ya ji kan magabatan mu